الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم rabbi اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بهاك يا اخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك من ولنا مريشين العرباء uku ga watan Ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in hijira manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da takwas ga watan biyar a shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya a wannan masallaci mai albarka na biyufur rahman wanda ke cikin garin mina a jihar Niger Najeriya a yau da yardar Allah da kaddarawarsa za mu buɗe tafsiri na wannan shekara kamar yadda aka saba kuma idan ba a manta ba a shekarar da ta shuɗe mun tike karatu da ƙarshen suratu Muhammad ko suratul Qital da haka yau za mu tashi farkon suratul Fath wanda suratul fathi ita ce sura ta 48 idan mutum ya dauko lissafi daga sama na surorin alqur'ani mai girma mala yace suratul fathi madaniya suratul fathi an saukar da ita bayan annabi ya hijira daga makka ya koma madina hiya 29 aya ta guda 29 ne wa mawdu'uha ar-ra'isi abinda sura take karantarwa huwa bayanu anna al-aqibata al-hasana shine bayani kan cewa kyakkyawan makoma ya fi ta'atillahi wa rasulihi tana cikin yi wa Allah da'a da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a fi'lan aw tarkan nayi ko na bari mala yace nazalat ita suratul fati ta sauka baki ɗayanta bi kira'il a wajen da ake kira da kira'il gamim wa huwa wadin wani kwari ne amama usfana a gaban wajen da ake kira da suna usfan baina makkata wal madina wanda ke tsakanin makka da madina tatyiban liqulubil mu'minin kuma abinda yasa Allah ya saukar da surar dan ya rarrashi zukatan mu'minai ba'da ma hamahum min sulhil hudaybiya bayan abin da ya riske su na tashin hankali bayan an gama kulla sulhul hudaybiya na abubuwa na son zuciya da zalunci wanda kafiran maka suka gindaya wa annabi da sahabbansa a matsayin shar'i na sulhu kuma annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya karba wanda wannan abu ya sa da yawa daga cikin sahabbai hankalin su ya tashi sun shiga cikin damuwa to dan Allah ya rarrashe su ya kwantar musu da hankali sai ya saukar da wannan sura wacce ita ce suratul fathi da haka wannan yana nuna surar ta sauka ne baki ɗayanta tun daga ayar farko har zuwa ayar karshe a lokaci guda al-imam ibn kasir yake cewa rawal imamu ahmad an abdullahi ibn mughaffal imamu ahmad dan hanbali ya rawaito hadisi daga abdullahi dan mughaffal Allah ya kara masa yadda yaqulu abdullahi dan mughaffal yana cewa قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مصيره سورة الفتح من الله صلى الله عليه وسلم يا كرنتا سورة الفتح أشيكرا دأكي فتح a lokacin da yake dawowa daga fathu ɗin, to a nan fathu yana nufin sulhul hudaybiya ba fathu makka ba kamar yadda bayani zai zo a gaba yace farajja fiha manzo Allah ya rinka maimaita ayoyi a cikin ta ya karanta aya ya sake maimaita ta ya karanta ya sake maimaitawa irin abin da malaman qira'a ko malaman tajwidi suke kira da tarji'i ka karanta aya ka koma ka sake ɗaukowa daga baya sannan ka ɗora da haka manzo Allah yayi tarji'i qala muawiya sayyidina muawiya yace laula anni akrahu an yajtami annasu alaina la hakaitu qira'atuhu ba dan ina tsoron kada mutane su zo su dabaibaye ni ba su yi mun do da ya da turmutsutsu ba da sai na kwatanta muku irin yadda annabi yayi karatun dan ku gani to amma mutane irin shauƙin su da ƙaunarsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da suka ga ana yin wani abu na koyi da shi sukan zo su taru su yi cincirindo da aka yi ce tsoron wannan yasa ba zan kwatanta muku ba akhrajahu min hadisi shuba imam bukhari da imam muslim sun fitar da wannan hadisi cikin littattafan su sahihai daga hadisin shuba shuba ibn hajjaj ibn kasir ya sake cewa nazalat hadhihi sura wannan sura ta sauka ne alkarima mai girma lamma raja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da annabi ya dawo daga sulhul hudaybiya daga wajen hudaybiya din ya komo zuwa madina wanda hakan ya faru ne fi zulqa'da a watan zulqa'da min sanati sittin min hijira a shekara ta shida bayan hijira da haka suratul fatih ta sauka ne bayan hijira da shekara shida hina saddahu almushrikuna an alwusul ila almasjid alharam lokacin da mushrikai suka hana annabi shiga garin makka liyaqdiya umratahu dan ya je aikin umarsa fihi a garin makka wa halu bainahu wa bain dhalik suka hana annabi sallallahu alaihi wa sallama daga buran isa zuwa ga makka kuma malu ila al-musalahati wal muhadana sannan daga baya suka nemi ai sulhu a zauna lafiya wa an a amahu haza amma da sharadin annabi a wannan shekarar ba zai umara ba ba zai shiga makka ba thumma ya'ti min qabil in yaso shekara mai zuwa ya dawo fa ajabahum ila zalik manzo Allah ya yadda da haka ala takarruhim min jama'atin min as-sahaba ibnu kasir yace duk da yawa daga cikin sahabbai ba su so haka ba minhum umar ibn al-khattab daga cikin waɗanda suka nuna rashin yadda da damuwa akwai sayyidina umar dan khattab yace kama sayati kamar yadda labarin zai zo a nan gaba fi mawdihi a wajen da za a baje bayani game da haka min tafsiri hadhihi sura a wajen fassara ita wannan sura din da abin da ta kunsa fatan mu Allah madaukakin sarki ya bamu ikon karanta ta daidai ya bamu ikon bayanin ta daidai kuma ya bamu ikon yin aiki da abin da ta kunsa me Allah yake bismillahirrahmanirrahim inna fatahna 你要。 bayan bismillah Allah madaukakin sarki yace inna fatahna laka mu muka yi budi a gare ka yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala yace abinda ake nufi qadaina bi fathi makkata wa ghairiha fil mustaqbali an watan bi jihadika mu muka ƙaddara muka zartar na za a yi fatu makka da ma wani makka na sauran garuruwan kafirci da za a kwace su dawo hannun musulunci fil mustaqbali a nan gaba on watan cikin ruwan sanyi bi jihadika sakamakon ka da ƙoƙarinka ma'ana duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya bayar na cin nasara da buɗe garuruwan kafirci da annabi ya da dawo da su ƙarƙashin daular musulunci wannan ya faru ne bisa ga ƙaddara daman Allah ya shirya hakan zai faru tare kuma da ƙoƙari irin na manzon Allah sallallahu alaihi sallam da jihadi da irin sadaukarwarsa ta yadda ya aiki tukuru shi da sahabbai wajen bayar da rayuwarsu da bayar da dukiyoyinsu da bayar da dukkanin lokutansu to amma mu sani duk da hakan da suka yi ba dan Allah ya kaddara hakan zai faru ba da ba zai faru ba ba dan Allah subhanahu wata'ala ya yarda da hakan ba da hakan ba zai kasance ba kalmar inna lamiri ne munfasil wanda yake nuna jama'a ma'ana Allah subhanahu ta'ala yana cewa mu muka yi duk inda ka ji inna a larabci ana nufin taron jama'a ba mutum ɗaya ba inda mutum ɗaya ne sai ce ana inda ɗaya ne sai ce ana amma inna yana nufin da yawa to amma duk da anan an ce inna mu muka buɗe inna fatahana laka fatahan mubina baya nuna cewa wani ya taimaka wa Allah wajen yin aikinsa domin shi Allah ba a taimaka masa wajen aikinsa kuma baya nuna cewa abun bauta ba ɗaya bane mahalicci ba ɗaya bane kamar yadda waɗansu sukan fake da wannan su ce ƙur'ani ma ya nuna cewa Allah ba ɗaya ba bane missionaries waɗanda suke ƙoƙarin su gurɓata tunanin wasu daga cikin musulmai masu ƙarancin fahimta masu ƙarancin sani game da addini sukan kafa hujja da ire-iren waɗannan su ce ai ƙur'ani ma kansa ya nuna Allah ba ɗaya ba ne. sai su ce ai Allah ya ce inna a'tainaka al-kautsar inna fatahna laka fatahan mubina inna anzalnahu fi lailatul qadar inna inna mun yi mu mu mu ya nuna cewa ba ɗaya bane ba kenan to wannan a ka'ida ta larabci duk inda ka ji an faɗi haka sai ka kalli shin wanda ya faɗa ɗin shi kaɗai yayi ko ba shi kaɗai bane in shi kaɗai ne to in na ɗin nan ba jam'i take nufi ba abin nufi ba tana nufin taron jama'a ba tana nufin nuna isa shine ma a larabci sukan ce da ita jam'ul mu'azzimi nafsahu jam'in meji da isa gwamna ko shi kadai ya zartar da doka in ya zo magana sai ce mun yi kaza amma shi kadai ya zartar da dokar shi kaɗai ne mai faɗa a ji haka sarki ko shi kaɗai ya abu sai ce mun yi kaza to duk inda ka ji mun yi in ba da yawa bane ɗaya ne to wannan abin da ke nunawa isa to in kwa mutane ɗaiɗaikun su waɗanda Allah ya ba su aran isa ya ba su aran mulki sukan bugi kirji su ce mu mun yi to ina kuma ga shi Allah subhanahu ta’ala, Allah shi yafi kowa cancantar ya girmama kansa da kansa shi yafi kowa cancantar a girmama shi to da haka Allah subhanahu ta’ala da yake cewa inna inna ba yana nufin shi da wani ba shi kaɗai yake aikinsa. to amma yana faɗar haka ne don ya nuna mana girmansa da buwayesa da kuma isarsa da haka inna fatahana laka fatahan mubina ba ta nuna cewa wani ya taya Allah aiki ko ba ta nuna cewa akwai wani abokin tarayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun filmul mulk wa lam yakul lahu waliyyun wa kabbirhu takbira mattakhadha min waladin wa makana kana ma'ahu min ilah idhan kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dihim ala ba'd haka Allah shi kaɗai ne babu mai taimako a gare shi babu mai tarayya da shi babu abokin tarayya a gare shi cikin dukkanin abin da yake nasa subhanahu ta’ala. to kalmar fathan anan malamai sun yi mata fassara guda biyu wasu sun fassara fathu anan da shine fathu makka wasu kuma sun fassara fathu anan da shine sulhul hudaybiya abin da ya sa hakan saboda fathu ta zo a cikin alqur'ani da ɗayan ma'anonin nan guda biyu a wani waje qur'ani zai ce fathu yana nufin fathu makka a wani wajen qur'ani zai ce fatu yana nufin sulhul hudaybiya daga cikin wajajen da qur'ani ya ce fatu yana nufin sulhul hudaybiya nan wajen inna fatahana laka fatahan mubinan da fatahana laka da fatahan mubinan duk abu ɗaya ne ana nufin sulhul hudaybiya amma a wani wajen kuma an faɗi fatuhu ba sulhul hudaybiya ake nufi ba kamar a gaba can da Allah madaukakin sarki zai ce laqad radiyallahu anil mu'minin to kun ga a cikin wannan sura gaba kaɗan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laqad radiyallahu anil na haƙiƙa Allah ya yarda da mu'minai idh ta tahta shajara a lokacin da suka yi maka mubaya'a a ƙarƙashin bishiya Falima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zukatansu lokacin da suka yi mubaya'ar ya san gaskiyarsu, ya san amanarsu ya san ikhlasin su an anzala sakinata alaihim sai ya saukar da nutsuwa a gare su wa asabahum fathan kariban. ya musu sakayya da buɗi makusanci to kaga fatahan qariban anan ba sulhul hudaybiya ake nufi ba fatu maka ake nufi kamar yadda Allah yake idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja idan taimakon Allah ya zo wal fathu da buɗi fatuhu ma a cikin suratul fathi ko suratul nasri ana nufin fatuhu makka haka Allah ya nasrun minallahi wa fathun qaribun wa bashiril mu'minin taimako daga Allah da buɗe makusanci kai wa muminai albishir shi ma'anan malamai suka ce fatu maka ake nufi kaga kenan wannan shine abin da ya bayi zuwa ga malamai suka kasu gida biyu wajen fassara fatu a farkon suratul fati wasu suka ce fatu makka ake nufi wasu suka ce sulhul hudaybiya ake nufi kowanne daga cikin waɗannan maganganu guda biyu malamai sun faɗa kuma malaman da sun kai in suka faɗa a sallama musu sai dai amma tare da haka wadda magana ce tafi inganci tafi rinjaye tafi goyon bayan dalilai kan cewa me ake nufi da fatu a nan shin sulhul hudaybiya ake nufi ko fatu maka ake nufi magana mafi inganci shine a farkon suratul fati inna fatahana laka fatahan mubinan abinda ake nufi shine sulhul hudaybiya ba fatu maka ba malamai suka ce dalili kamar haka dalili na farko Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da fi'ili maɗi, abin ya riga ya wuce fatahana fi'ili ne maɗi, mu muka buɗe maka fatahan mubinan buɗi babba buɗi mabayyani kaga an riga an yi abin ya wuce to ita kuwa wannan surar lokacin da ta sauka ba a yi fatuhu makka ba amma an yi sulhul to kaga kenan tana magana ne akan abin da an riga an yi ba wanda za a yi ba a gaba inda wanda za a yi a gaba ne to shine sai mu ɗauka cewa fatu maka ne domin shi lokacin ba a yi shi ba amma a cikin suratul nasr idza jaa nasrullahi wal fatu wannan tana magana ne akan abin da zai faru nan gaba idan taimakon Allah ya zo wal fatu da buɗi kaga malamai suka ce fatu maka ake nufi domin shine lokacin ba a yi shi ba za a yi shi a nan gaba kamar yadda muka faɗa sulhu hudaybiya an yi shi a shekara ta shida bayan hijira amma fatu maka an yi shi ne ko a shekara ta bakwai ko a shekara ta takwas a zance mafi inganci a shekara ta takwas ne a ta bakwai ne domin tsakanin sulhul hudaybiya da fatu maka shekara ɗaya ce kaɗai to sannan ga maganganu da yawa na sahabbai waɗanda su da su aka yi abin suka tabbatar da cewa fatu a nan ba fatu makka ake nufi ba sulhul hudaybiya ake nufi imamu eh, ibnu kasir Allah ji kansa da rahama yake faɗa bayan ya rawaito hadisin jabir yace wa an jabirin radiyallahu anhu qala daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya kara musu yadda Jabir yace ma kunna na'uddu al-fatha illa yawm al-hudaybiyah mu ba ma kidan ya fatu a farkon suratul fathi sai sulhul hudaybiyah shi muke nufi shi muke kidan yawa sannan yace wa bukhari anil barra ibn azib imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga barra'u dan azib Allah ya kara masa yadda barra'u yace ta'udduna antumul fatha fatha makkah barra'u yana magana da tabi'ai yace ku in kuka tashi kirga fatuhu a farkon suratul fatihi sai ku ce fatuhu makka ake nufi ma'ana ku waɗanda yara ne ku ba ku san yadda al'amarin ya faru ba to amma su ka sahabbai wanda abin ya faru a gaban idansu barra'u yace wa qad kana fatuhu makka Fatahan. duk da cewa mun yadda da fatuhu makka shi ma ana kiransa da fatuhu sai ce amma wa nahnu na'uddu fataha bai bai'atar ridwan mu kuma muna kidan ya fatwun da ake nufi a suratul fati da cewa shine bai'atul ridwan yawmal hudaybiya wanda ya faru a ranar hudaybiya yace kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam domin mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam arba'a asharata mi'a mu ɗari sau goma sha hudu ne ɗari sau goma sha hudu dubu ɗaya da ɗari hudu kenan da haka adadin sahabban da suka yi sulhul hudaybiya su dubu ɗaya da ɗari hudu ne to a nan ma malamai suka ce ga wata hujjar da za ta tabbatar maka da cewa fathu makka ba shi ake nufi a nan ba sulhul hudaybiya ake nufi domin adadin sahabban da annabi ya je fathu makka da su su dubu goma ne amma adadin sahabban da annabi ya sulhul hudaybiya da su su dubu ɗaya da ɗari hudu ne to da haka malamai suka ce wannan ya nuna fathu makka a lokacin musulunci ya fi ƙarfi sulhul hudaybiya a lokacin musulunci bai da ƙarfi to shi yasa ma suka ce sulhul hudaybiya shine taɗi na samun karfin musulunci domin a lokacin adadin musulmin bai da yawa amma daga shi ne kuma sannan aka samu adadin musulmi yayi ta yawaita har suka kai yawan da sun fi na da to da haka wannan ma hujja ce a wajen wasu malamai kan cewa lalle fatu da ake nufi a nan shine sulhul hudaybiya to sannan wannan yake nuna mana cewa sahabban da za su shiga aljanna ko annabi ya musu albishir da cewa yan aljanna ne suna da yawa tare da cewa an samu wasu ɗaiɗaiku da annabi ya kama sunansu kamar irin asharatul mubashsharuna bil janna goman nan da annabi ya musu albishir da aljanna a dunkule a hadisi guda yace abubakarun fil janna umarun fil janna usmanu fil janna aliyu fil janna filjanna fil janna sa'adun fil janna sa'idun fil janna zubairun fil janna abdurrahman ibn auf fil janna waɗannan su ne asharatul mubashsharuna na janna sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ukasha dan aljanna ne domin wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa Allah ya yi min albishir cewa cikin al'ummata akwai mutum dubu saba'in yadkhuluna aljannata bila hisabi wala iqab za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba sai ukasha ya miƙe ya ɗaga hannu ya ce ya rasulallahi ud'u Allah an yaj'alani minhum roƙan min Allah in zama cikinsu. su manzo Allah yace anta minhum kai ma kana cikin to haka nan Bilal ibn Rabah mu'azzin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Bilal dan Rabah ladanin manzo Allah manzo Allah ya shiga aljanna yana shiga sai ya ji kwas kwas kwas na takalmi an biyo bayansa ashe Bilal ne a lokacin da annabi ya tafi Isra'i da Mi'raji aka nuna masa aljanna sai ya shiga dan ya leko mana abin da ke ciki yana shiga sai ji wani ya biyo shi kwas kwas kwas yana tafiya da takalmi da manzo Allah ya dawo duniyar mu ta mutane sai ya tambayi Bilalu yace me kake yi ne na shiga aljanna fa inni sami'tu daffana alaika kuma naji kwas kwas na tafiyar takalmanka to kaga wannan ma albishin ne a fakaice da cewa Bilalu dan aljanna ne to sannan manzo Allah ya ce yan badar gaba ɗaya yan aljanna ne وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم Allah ya kalli ‘yan badar da idan rahama ya ce ku duk abin da kuke so na yafe muku sahabban da suka je yakin badar kuwa su ɗari uku ne da sha uku ɗari uku ne da sha uku to haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Bukhari hadisin Jabir yace la tamassan naru rajulan baya a tahta shajara wuta ba za ta taɓa jikin mutumin da ya yi min mubaya'a ba a ƙarƙashin bishiya wanda su kuma adadinsu su dubu ɗaya ne da ɗari hudu to ina masu zagin sahabbai waɗanda suke cewa duk sahabbai sun yi ridda saura mutum biyar duk waɗannan hasadan me kuke musu wanda ba wai hadisai ne kaɗai suka tabbatar da su ba har ayoyin alƙur'ani sun tabbatar da su domin wannan adadi na sahabbai waɗanda Allah ya ce ya yarda da su kuma manzo Allah ya gaya mana cewa wuta ba za ta taɓa jikinsu ba kuma lissafin sahabban ya tabbatar da adadin su su dubu ɗaya da ɗari hudu ne ubangiji ya ambace su a cikin alqur'ani a dunkule da yake laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya yarda da mu'minai baki ɗaya lafazin al mu'minina jam'i ne muzakkar salim wanda yana nuna adadin yana da yawa ba ɗaya bane ba biyu bane ba da haka jabir yake fassara mana adadin cikin ruwaya da cewa su dubu ɗaya ne da ɗari hudu to da haka dai wannan yake nuna mana cewa abin da ake nufi da fatwo a farkon wannan sura ana nufin sulhul hudaybiya ba fatwo makka ba wanda sulhul hudaybiya abin da ake nufi da shi shine ya ƴan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi shirin zai zo makka yayi umara abin da kwaye ja annabi yayi wannan shirin mafarki ne yayi Allah ya nuna masa cewa gashi ya zo makka yana yin aikin umara bayan mutanen makka sun kore shi daga makka kuma bayan an yi yakin badar ma'ana dai alaka ta yi tsami tsakanin annabi da mutanen makka sun kore shi shi kuma ya tare su a badar Allah ya bashi nasara ya lallata su ya kashe manyan su ya kuma kwaci ganima daga hannunsu da haka alaka ta yi tsami to kuma sai Allah ya nuna manzo Allah cikin bacci cewa gashi ya shiga makka kamar yadda ayoyi za su nuna mana haka a ƙarshen ita wannan sura ɗin laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi latadkhulunna al-masjid al-harama in sha'a Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun wa alima ma lam ta'lamu fa ja'ala min duni dhalika fathan qariba kamar yadda muka sani mafarkin annabawa gaskiya ne tunda annabi ya gani a mafarki gashi yana shiga makka to kamar umarni ne Allah yake bashi cewa je ka shiga makka da haka da manzo Allah ya farka kawai ya shelanta wa sahabai ku shirya mu tafi umara to su kuma mutanen makka raɗaɗin kisan da aka yi musu a badar bai sake su ba daman sun zo filin badar ne da ji da isa da kuri da cika baki cewa za su zo filin badar su sha giya a musu kiɗa su yi rawa da karuwai don su nuna wa duniya sun isa su wulaƙanta muhammadu to sai Allah subhanahu wataala bai cika musu burin su ba yasa manzon Allah tare da karancin sahabban da suke tare da shi da rashin shiri da rashin kayan fada amma suka lallasa su suka ba su kashi to sai suka koma garin Makka da haushi da kuma abun kunya to da annabi ya zo zai shiga Makka da nufin ya umara sai suka ce in muka bari Muhammad ya shiga garinmu bayan shekara ɗaya da faɗa da muka yi da shi kuma ya kunyata mu a idan duniya to yanzu duk duniya za a raina mu za a ga mutumin da bai mallaki daidai da lokal gamman ɗaya ba ya zo ya karya mu da muke mulkin ƙasa baki ɗaya to da sai suka yanke shawara annabi ba zai shiga maka ba suka fito da sojojinsu da kayan yaƙi suka tare masa hanya shi kuma annabi bai zo da shirin faɗa ba daidai da aska babu ita a tare da shi ko wani daga cikin sahabbansa kawai harami ne a jikinsu na umara to sai manzo Allah ya tsaya a wani waje wanda ake kira da suna Hudaybiya a hanyar Makka ne zuwa Madina a nan suka tare annabi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke shawara bari ya tura sayyidina Uthman domin sayyidina Uthman mutanen Makka suna ganin darajarsa dan dan kasuwa ne wanda da yawa daga cikin su suna cin bashi a wajensa da haka sai manzo Allah ya ce kai Usmanu ka tafi ka je ka tattauna da mutanen Makka ka gaya musu ba faɗa ya kawo mu ba mun zo ne mu yi umara za mu koma to sayyidina Uthman ya shiga mutanen Makka ba su yi masa komai ba ya je ya same su a ɗakin su na tattaunawa majalisarsu darun nadwa yake gaya musu manufofin annabi na zuwa makka ba mu zo da nufin yaƙi ba mun zo ne da nufin mai umara mu koma kuma mun sani mu 'yan garin nan ne kamar yadda kuma kun sani a al'adar garin nan tun iyaye da kakanni duk mutumin da ya zo zai ziyarci ka'aba ba a hana shi ko mun faɗan da ake da shi saboda alfarmar ɗakin suka ce usmanu mun san da haka mun yarda da haka amma ka sani muhammadu ba zai shiga wannan ɗakin ba a wannan shekara sai dai ya koma to wannan yasa sayyidina Usman ya fusata shi ma sai ya gaya musu baƙaƙen maganganu to shine a ƙarshe waɗanda suke wajen ɗakin suka ji hayaniya sai suka fara yaɗa jita-jita cewa an kashe usman alhalin ba a kashe sayyidina usman ba amma dai Usmanu yayi yi yawu da mutanen Makka saboda su ma sun gaya wa Annabi bakar magana ba ku yadda za a yi ta gaya wa Annabi bakar magana Usmanu ya kyale su to da haka wannan jita-jita ta cigaba da yaduwa cewa an kashe Usman har labari ya kai wa annabi da sahabbai suna bayan gari cewa an kashe Uthman to anan ne sai manzo Allah ransa ya baci hankalinsa ya tashi yace to ku yi min mubaya'a in ya tabbata an kashe Uthman duk da ba da shirin yaƙi muka fito ba amma sai mun ɗaukansa jinin Uthman duk sahabbai suka yadda da wannan manzo Allah ya sa hannunsa na hagu kowa ya zo yana dorawa kowa ya zo yana dorawa a ƙarshe bayan duk sun gama ɗorawa manzo Allah ya ɗauki hannunsa mai albarka na dama ya ce wa hazihi an Usman wannan kuma ta Usmanin ce shi kansa to ana cikin haka ne sai labarin gaskiya ya tabbata cewa Usmanu bai mutu ba ba a kashe shi ba sai gashi ya dawo da kafarsa to shine sai aka ce to a zauna a yi sulhu a yi yarjejeniya a samu matsaya shin za a shiga ko ba za a shiga ba mutanen maka suka turo da wakili wanda shine Suhail dan Amru akan cewa a zo a yi yarjejeniya cewa an daina faɗa tsakanin annabi da mutanen makka tsawon shekara goma sannan kuma a wannan shekara annabi ba zai shiga makka ba ya haƙura ya janye sai dai shekara mai zuwa ya dawo sannan kuma duk mutumin da ya musulunta daga cikin mutanen makka ya koma madina to annabi zai dawo musu da kayansu amma duk mutumin kuma da ya ridda daga madina ya dawo wajen mutanen makka su kuma ba za su maiwa da annabi ba suka yi ta sa sharuɗa da ƙa'idoji na son zuciya amma manzo Allah ya ta yadda ya ta yadda ya ta yadda don a zauna lafiya bisa ka'idar da Allah yace da shi wa in janahu salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah in su suka nemi a zauna lafiya ka yadda a zauna lafiya ka dogara ga Allah shi Suhailu dan Amru wanda shine wakilin Qurayshawa farko da yazo da aka ce za a rubuta yarjejeniyar zaman lafiya din akan takarda shi zai faɗi sharuɗan mutanen Makka manzo Allah kuma ya faɗi sa, shi da sauran sahabbansa sayyidina Ali kuma shine sakatare wanda zai yi rubutu da aka farko sayyidina ali ya rubuta bismillahir rahmanir rahim suhailu dan amru yana ji yace menene ar-rahman ar-rahim mu bamu yadda ba a goge ar-rahman ar-rahim sai dai a rubuta bismikallahumma saboda su mutanen makka ba su yadda da sunan ar-rahman da ar-rahim ba ga Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yake mayan musu da martani cikin ayoyin alqur'ani kan cewa ba su yadda da ar-rahman da ar-rahim ba tare kuma da cewa sunayen Allah ne ubangiji subhanahu wataala yake wa arsal arsalnaka fi ummatin kada khalat min وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن hmm. Allah ya ce zalika haka nan naka muka aike ka fi ummatin zuwa ga wata al'umma kada khalad min qabliha umamun wanda an yi wasu al'umomin kafinta litatlu alaihim allazi auhayna ilayka dan ka karanta musu abin da muka yi wahayi zuwa gare ka to amma matsalar al'umar wa hum yakfuruna birrahman su ba su yarda da arrahman ba shi yasa Allah yake wa idza qila lahum usjudu lirrahman in aka ce da su ku yi sujada ga arrahman qalu sai su ce wa marrahmanu waye kuma arrahman a nasjudu lima ta'muruna yanzu kana so mu yi sujada ga abin da kake umartar mu wa zadahum nufuran haka sai ya ƙara musu gujewa gaskiya to a ƙarshe sai Allah ya raba gaddama sai ya ce qulidu ullaha hmm. Allah ya ce kulka ce da su udu'ullaha ko ku kuyar kira Allah da sunan Allahu awidu rahman ko ku kira Allah da sunan ar-rahmanu ayyan ma tad'u ko ma wanne kuka kira falahu asmaul husna shi dai Allah yana da sunaye masu tarin yawa kuma kyawawa to da haka suka ce Agoge goge ar rahman da ar-rahim sayyidina ali ya goge ar rahman ar-rahim kaga zalunci na farko kenan abu ne kai baka yadda da shi ba ni na yadda da shi kuma ni zan rubuta ba sai abin rubuta abin da na yadda da shi ba manzo Allah ya ce a goge ar rahman a ar-rahim a bar bismika allahumma sadara ta biyu sayyidina ali ya rubuta haza ma salaha alaihi muhammadun rasulullahi suhail ibn amr wannan takarda ita ce yarjejeniyar sulhu da muhammadu manzon Allah yayi da suhailu dan amr wakilin quraishawa suhailu dan amr ya ce ai da mun yadda muhammadu rasulullahi ne ai ba za mu faɗa da shi ba daka dole a goge rasulullahi a ce muhammadu ibn abdullahi ranar ne ne na ali yace ni kan wannan yayi min nauyi ba zan iya gogewa ba manzo Allah ce nuna min wajen in goge su ba su yadda ni rasulullahi bane amma wallahi ni a wajen Allah rasulullahi shine Allah ya mai musu da martani wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala kafirai suna cewa kai ba manzan Allah bane amma Allah ya ce Muhammadun Rasulullah Muhammadu kan manzon Allah ne to da haka Allah subhanahu wataala bi raba wannan gaddama manzo Allah bi yadda da waɗannan sharuɗan na Qurayshawa wanda suka yi su na son zuciya da zalunci wanda a ƙarƙashin wannan sharuɗan su suna ganin sun danna musulmi suna ganin sun danna musulunci amma Allah ya ce fa'alima ma lam ta'lam ba su sani ba sun yi wa kansu da kansu illa domin sakamakon wannan yasa aka samu saduwa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba kafin ai sulhul hudaybiya arna ba sa zuwa garin musulmi musulmi ba sa zuwa garin arna amma da aka yi sulhul hudaybiya sai aka ba da daman musulmi zai iya zuwa garin arna ya siye da siyarwa ko ya ziyarci yan uwansa arna za su iya zuwa garin musulmi su siye da siyarwa su ma ko su ziyarci yan uwansu to wannan ziyarar da ake tsakanin juna sai ya sa arna da yawa suka rinka musulunta domin idan suka zo wajen musulmi za su ga kyakkyawar ɗabi'a za su ga tsari mai kyau na rayuwa za su ga amana za su ga gaskiya za su ga mutuntaka to wannan yasa sai suka rinka musulunta ibnu kasir ya ce daga lokacin da aka yi sulhul hudaybiya adadin musulmi bai fi dubu biyu ba duk duniya Ke yasa wanda suka rako manzo Allah ma sulhul hudaybiya dubu ɗaya da ɗari hudu ne waɗanda ba su zo ba ko dai mata ko marasa lafiya ko masu uzuri gaba ɗaya ba su wuce ɗari shida ba amma daga nan kan shekara ta kewayo a zo fatuhu makka adadin musulmi ya kai dubu arba'in domin da manzo Allah ya zo fatuhu makka a hajjatul wada waɗanda suka saurari annabi bar hajjatul wada adadin su ya kai dubu arba'in da haka wannan sai yake nuna zaman lafiya shine riban musulunci shine riban musulmi shi yasa duk musulmin kwarai baya neman fitina ko ta da hankali sai dai in an kai shi bango domin shi musulunci ya fi samun ɗaukaka ya fi samun riba ya fi samun yaɗuwa a lokacin da ake zaman lafiya a lokacin da ake zaman lafiya musulmi suke sallar jam'i a lokacin da ake zaman lafiya musulmi suke da'awa a lokacin da ake zaman lafiya musulmi suke yin aikin haji a lokacin da ake zaman lafiya musulmi suke dukkan wasu ibadoji wanda suke haɗa su a waje guda amma matukar ana cikin tashin hankali da fargaba to duk ayyukan ibada na musulunci ba sa yiwa sallah ba za ta yi a jam'i ba aikin hajji ba zai yiwu ba da ire-iren waɗannan abubuwan wanda su ne sha'irul islam shi yasa zaka ga musulmi ba wanda ya kai su kira na a zauna lafiya addu'a na a samu zaman lafiya fatan kowa ya zauna lafiya da kuma ala wajai da dukkan wata fitina da dukkan wani mai tada hankalin al'umma shi yasa yana daga cikin babban sako wanda wannan kungiya ta mu mai albarka ta ɗauka a wannan shekara kiran mutane zuwa ga addu'ar samun yalwataccen zaman lafiya a arewacin Najeriya da dukkan sassan musulmi baki ɗaya. Dukkan waɗanda suke tayar mana da hankali idan masu rabon shiriwa ne ya Ubangiji ka shirya mana da su, idan ba masu rabon shiriwa ba ne ya Ubangiji ka kame mana hannuwarsu, kai mana maganinsu. Wannan ya zamo yana daga cikin addu'o'inmu da za mu rinƙa yi a lokacin buɗe baki, a lokacin sahur, a lokacin sallolin ƙiyamun laili, a lokacin sallolin asham, da dukkanin lokutan da muka yi karatun alkur'ani ko muka yi tafsiri Allah maɗaukacin sarki ka biya mana bukatunmu ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu to da haka ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya fathu makka a sulhul hudaybiya ya zama dan ba na samun ɗaukaka da cin nasarar addinin musulunci ubangiji maɗaukacin sarki ya ce liyaghfira laka Allah ya yi hakan ne dan ya gafarta maka ya kai wannan annabi bi jihadika sakamakon jihadinka da dagewarka wajen isar da sakon musulunci wa ghalabatika alal kuffar da kuma nasarar da Allah zai baka akan kafirai wa dukulihim fil islam kuma dan su samu damar shiga musulunci bisa ga kaddarawar ubangiji subhanahu wataala Mana Allah subhanahu wataala yayi fatu ne ga annabi dan waɗannan abubuwa shine liyaghfira lakallahu Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar har izuwa ƙarshe Kwanan malamai suka ce da Allah yake li yaghfir laka dan Allah ya gafarta maka ma kaddama min zambika abin da ya gabata na zanubanka wa ma ta'akkara da abin da ya saura ko ya jinkirta minhu na shi zanuban naka kenan wannan ya nuna annabawa suna zunubi domin wannan ayar ta suratul fati tana magana ne da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shine shugaban annabawa limamin manzanni wanda in ba a manta ba a lokacin da muke tafsirin suratul kital ko suratu muhammad a baya can ko suratul abin nan kai suratul ahqafi a baya can mun yi bayani akan wani abu da yahudawa suka zo da shi na kawo rudu da hatsaniya ga musulmai a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake gaya wa sahabbai ni kaina ban sanya za a yi da ni ba gobe kiyama ballantana ku wanda kuma abin da ya faru shine wani sahabi ne sunansa Usman dan Maz'un sahabi ne mutumin kirki hatta su kansu sahabbai suna jinjina masa suna yaba masa suna ganin shi na daban ne saboda nagartarsa ana zuwa madina bayan an hijira daga makka sai ajali ya sauka gare shi sai ya mutu da ya mutu duk mutanen madina sahabbai suka rinka cewa ka ai dan aljanna dan aljanna suka rinka bashi aljanna kai tsaye har annabi ya shigo inda yake kwance bayan ya rasu wata mata yar madina ta ce kai wa madalla da kai baban wani ta kira shi da alkunyarsa ta ce kai kam yanzu ka huta kai dan aljanna ne sai annabi ya juya yake da ita wa ya gaya miki wa ya gaya miki domin a ka'ida ta addinin musulunci duk nagartan mutum ba ka ce masa dan aljanna sai dai da niyyar fata ko addu'a amma ba da niyyar zartarwa kai tsaye ba to da haka manzo Allah ya ce da ita wa ya gaya miki cewa dan aljanna ne ya ce ni kaina da kike gani ma'aikin Allah ban sanya Allah zai da ni ba gobe kiyama ballantana ku wanda ba ku kai ni ba to yahudawa suna jin wannan sai suka hau yaɗawa Muhammadu bai san makomarsa ba gobe kiyama ko kuma kwawaye kuke bin sa to kuna bin wanda shi ma bai san masa ba to ku kuma jaya kenan shine Allah subhanahu wata'ala ya ta wannan ayar a baya a cikin suratul ahqaf qul ma kuntu bid'an min ar-rusul Mm. Allah ya ce ƙulka ce da su ma إلا نذير da الله يقول ba kai ne farkon بدءا من wa ma adari ma yaf'alu bi wala bikum kuma baka san ya za a yi da kai ba gobe kiyama ballanta na su mabiyanka in biyu illa ma yuha ha'ilai. Kaɗai kana bin abin da aka yi maka wahayi ne wa ma'ana ana illa nadhirun mubin kuma kai mai gargadi ne a bayyane to lokacin da yahudawa suka yi ta yada wannan har wasu daga cikin masu karancin tunani da fahimta suka fara yadda a'a to ya za mu rinka bin mutumin da shi ma bai san masa ba to shine sai Allah ya saukar da suratul fathi farko farkonta dan Allah yayi wa manzon Allah albushir da cewa shi dan aljanna ne inna fatahna laka fatahan mubinan liyaghfira laka lakallahu ma taqaddama min dhanbika وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا lokacin da wannan farkon sura ya sauka sahabbai sun yi ta zuwa su ne wa manzon Allah murna suna cewa manzan Allah muna taya ka murna kai kam yanzu ka san makomarka yanzu abin da ya rage saura mu to su ma kuma a gaba sai Allah ya ce wa yudkhilul mu'minina wal mu'minati jannatin su ma mu'minan an gama da nasu to sai aka kawar da wancan jita-jita da rudu da Yahudawa suka kawo to amma duk da haka idan muka kalli ayar tana isar da wani sako sakon shine maganar cewa annabawa suna da zunubi ko ba su da shi sanin kowa ne ana cewa annabawa ma'asumai ne me kalmar ma'asumi take nufi ma'asumi wanda baya laifi kwata kwata ko ko in yayi aka gaya masa kaza laifi ne baya sake yi ko kuwa baya laifin amma yana wani abin da inda ni nayi ma lada zan samu to amma shi girman sa ya kai ya fi ƙarfin wannan shine abin da ake kira da hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin to wannan bayani ne wanda yake mai faɗi kwarai da gaske wanda malamai sun tattauna a kai sun kasa annabawa zuwa gida biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a bangare da sauran dukkanin annabawan da ba shi ba duk wani annabi da ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba idan aka ce ma'asumi ne ana nufin ko ya taɓa saƙo sau ɗaya ne kuma in Allah ya ce masa abu kaza ɗin nan sako ne baya sake yin sa domin idan ka ce annabawa ma'asumai ne ma'ana ba sa sako kwata-kwata to za ka ci karo da wasu ayoyin qur'ani da baka isa ka ba da amsa a kansu ba misali annabi adam alaihi ubangiji ya tabbatar da adamu ya yi yayi sako a hidina ila Adam. زوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أن asa adamu rabbahu fagawa ubangiji ya wa da annabi adamu ma'asiya domin kalmar wa asa min al ma'asiya wa asa adamu annabi adamu ya saba wa ubangijinsa fagawa daga nan ya shiga wahalar rayuwa domin shi man sabo yana jawo a shiga wahalar rayuwa to kaga idan muka ce annabawa ana nufin kwata-kwata ba sa wannan kissa ta annabi adamu za ta karyata mu akan haka to sannan kissa ta biyu kissar annabi Musa alaihi salam annabi Musa yayi kisan kai kowa ya san kisan kai sako ne wa dakhala Madinata ala hin ghaflatin فوجد فيها رجلين يقتتلان

to kaga anan ma annabi Musa ya kisan kai kuma shi da kansa ya tabbatar da cewa shedan ya sa shi yayin wannan kuma ya nemi tuba a wajen Allah kuma Allah ya yafe masa to haka nan idan muka ɗauki kisar annabi Yusha ibn Nun a Yunus ibn Matta wanda alaihi salam wanda shi ma yayi tafiya ba tare da izinin Allah ba wanda wannan ya zame masa laifi da sabo kuma Allah subhanahu wataala ya jarbe shi to sai dai abinda malamai suke cewa waɗannan annabawan da ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba in aka ce ma'asumai ne ana nufin duk abin da kaga sun yi da sunan laifi da ba su san laifin ba ne ko ba su yi shi bisa ga ganganci ba bisa ga nufi ba annabi Musa da ya kai duka ba nufinsa ya kisan kai ba sai dai dukan ya tadda ajali annabi Adamu da ya ci bishiya ba nufinsa ya saba wa umarnin Allah ba domin Allah da kansa ya ba shi uzuri walam najid lahu azma adamu bai jajirce ba wajen kiyaye umarni amma ba nufinsa gangancin saba wa Allah ba to kuma duk a ƙarshe Allah ya ce ya gafarta musu idan ka biyo tarihin waɗannan annabawa da ire-iren su tun daga waɗannan laifuffuka da suka yi Allah ya fi musu ba a sake jin sun sake wani laifi ba to in haka ne bambancin su da mu kenan shi wanda ba annabi ba yau zai san abu laifi ne kuma yayi kuma ya ce ya tuba kuma gobe ya sake ya ce ya tuba kuma gobe ya sake saboda kai ba annabi bane kai ba ma'asumi bane amma su ko dai ya zama ba su san laifi bane suka yi ko sun san laifin ne amma ba nufin su ganganci ba kuma daga sun ce sun tuba ba za ka sake ji ba shine Allah yake yaban sai ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan Allah ya ce wallazi na iza fa’alu fahishatan su ne waɗanda in suka aikata wasu alfasha, au zalamu an fi ko suka zalunci kawukansu, zakarun laha sai su tuna Allah, fastar faru li zunubihim sai su nemi gafarar zunubansu. ولم يسروا ومن يغفر الذنوب إلا الله دومن سن سن با مي غفرت ذنوبي سي الله ولم يسروا على ما فعلوا هم يعلمون da dai ba sa dagewa da ci gaba akan aikin saɓo alhalin suna sani da haka wannan shi ake nufi da ismatul anbiya siwa sayyidil mursalin isma ta sauran annabawa in ka cire manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ya rage ni magana akan shi kuma manzon Allah in aka ce shi asumi ne mai ake nufi wanda mun san cewa duk abin da wa'ancan annabawa suke da shi na daraja da martaba shi gaba yake da su to da haka shi nasa matsayin ya kere nasu in Allah ya so ya yadda idan Allah ya kai mu gobe za mu ɗora da bayani akan wannan gaba ta matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama da ismarsa da kuma abin da Allah yake nufi a nan da ya tabbatar masa da zunubi da yake liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum